الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah ubangi ya sake hada mu a wannan majalisi namu mai albarka a inda muke sauraron ayoyi na alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi da izinin Allah subhanahu ta'ala a ayata talatin da shida bismillah ma a ta talatin da biyar na'am بسم الله الرحمن الرحيم

wannan shine cikon bayani na jiya a jiya mun yi bayanin cewa idan aka samu wato mace ta tada ƙayan baya wa mijinta kenan ta yi wa mijinta waye ba ta ɗaukan umarnin mijinta ba ta hannuwa daga abin da yake hananta da shi daga gare shi matukan ba sabon Allah ba ne to tana so ta ɗauki wato matsayin ba da umarni da juya gida a hannunta maimakon Allah ya ce arrijalu ƙawwamuna alal nisa cewa maza ne suke da fawa wajen juya gida da tafiyar da harkokin gida to sai ana so a samu revolution wato a samu a juya abun ita ta mallaki ragamar tafiyar da harkan gida to jiya mun ji bayani matakan da Allah maɗaukakin sarki da shi ya halicce mu ya halicci matan ya san abin da ke magance su Allah ya kasa mata gida uku akwai waɗanda wa'azi yana musu amfani in ka ɗauki salon musu wa'azi shi kenan sai ka samu ka magance matsala ta tada kayan bayar da take akwai matan da wannan baya musu me baya musu amfani kamar yadda na faɗa jiya in ka gama wa'azi ta ce to sadakallahu alazim sai wace ayar kuma ina fata an gane ko ko ta ce duk ƙarya ne take duk ƙarya ne kai ma yaushe kai karatu ina fata an gane ko to akwai waɗanda su kuma ƙaurace musu wajen kwanciya ba wai raba ɗaki ba yanda Allah ya faɗa malamai suka kawo na tafsiri da hadisai ba wai raba ɗaki ba a'a kuna gado ɗaya amma ka juya mata baya to waɗansu wannan yana ladabtar da su akwai waɗanda suka ce a ai mu gaba ta kai mu ma ina wannan baya magance musu to shi yasa Allah ce wadribuhunna akwai waɗanda sai an ɗan musu duka haka amma manzo Allah sallallahu yayi salon dukan ya nuna salon dukan banda dukan fuska banda dukan fuska sannan kuma banda duka a waɗansu wurare na jiki a zaɗe su musamman a yi dukan a wajen wanda suke da hatsari kama a daki mace a kan nononta ko a daki mutum a dake ta a wani area da a jiki wanda zai iya lahanta mutum ina fata an gane duka dai mai shiga jiki amma baya ta da jini baya tara jini sannan kuma banda fuska ta idan ana waɗannan abubuwan to wata za ta ladabtu ta wannan to amma yau da gobe sai ga an sake kuma yau da gobe haka ga an sake kullun artabu kullun artabu kullun artabu to shine a aya ta yau Allah yace wa in khiftum shiqaqa bainihima idan kuka ji tsoron cewa zamantakewan nasu gaskiya fa yayi tsami zamantakewan nasu rigingimu sun kici sun cinyewa kullun a tsakaninsu abun ya kawo saɓani wanda babu jituwa a tsakaninsu shine ashiqaq Ashika daga abu ya tsage ne idan abu ya tsage fa wannan yi haka wannan shi ma yi me shi ma yi haka an rabu kenan abu ya tsage ya dare to zaka ga wannan ya tafi haka wannan barin wancan ɓarin ma ya tafi ka maimako da a kai a haɗe yanzu sai aka samu ɓaraka sai a rabu a tsage shi yasa Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzon Allah subhanahu sallallahu alaihi wasallam ya saba wa manzon Allah mu duba manzon Allah yayi haka sunnar shi tayi haka kai kai haka sannan wa yattabi ghaira sabilil mulk kullum tafarkinka da ra'ayinka sabani ne da na mumunai mumunai suna nan kai kana nan sunnar manzo Allah tana nan kai kana nan to Allah ya ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wannan zamu jibinta masa sakamakon wannan saba wa manzon Allah da yake da saba wa ijma'i sannan wa nuslihi jahannama mu shigar da shi wutan jahannama wa sa'ad masira to idan aka samu zama yaki gyaruwa zaman lafiya ya ki ci ya ki cinyewa ma tsakanin ma'aurata guda biyu sai Allah ya ce to fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha sai a turo wato mutanen kirki daga ta mutumin kirki mai tsoron Allah salihi malami misali mai mutunci wanda ake mutunta shi dattijo sai a turo ta ɓangarenta wa hakaman min ahalihi shi ma a turo mutum mai waɗannan sifofin daga ɓangaren shi wannan mijin min ahalihi aka ce daga famili domin yawanci yayin da ake ɗaura aure su ake samu su ake samu a ce to wane fa ya zo neman wanci kaza kaza kaza kaza to ya turo magabatansa mana shi ma sai ya je ya turo irin waɗancan mutanen su zo su tarar da iyayen yarinya a zauna a ga juna a tattauna a ce an yadda an amince a bayar to idan zama ya yi tsami to su ne za a koma wajensu su waɗannan magabata majibintan al'amuran wato ɗaura auren amma mutanen kirki wanda ba son zuciya a tare da su sannan kuma masu mutunci da sanin ya kamata dattawa to idan aka turo su su ake kira hakaman yanzu Allah ya yadda shari'ar musulunci ta yadda a damƙa musu duk hukuncin da suka ga ya dace su zartar da shi tsakanin auren nan tsakanin zamantakewan waɗannan mutane guda biyu bayan binciken da ba zuciya son zuciya a ciki bayan binciken da babu menene babu wani abin wani abin da saba wa Allah subhanahu wataala da manzansa to he a turo su su zo su zauna su binciki zamantakewa su kalli yanayin zamantakewan sama da ƙasa idan suka tarar da cewa matan ne ba wato ba ta da kirki to su mata nasiha su kwaɓe ta ta dawo lallai wajen yi wa mijinta biyayya ta dawo kuma ta riƙa ba wa mijinta kanta idan ya neme ta wajen saduwa domin yanzu ta yi tawaye ai tana so ta zamanto ita ce masta a gidan ai sai abinda ta ga dama za ta yi yanzu bai da iko na command bai da sai ba zai iya faɗan kaza ba to kaga ai in ya neme ta ma sai ta ga dama kenan in ya neme ta ce kai je ka ina da ayyuka a gabana sai sai ranar laraba misali haka za ka tarar to sai su mata faɗa su kwaɓe ta su tankwarar da ita ta dawo ƙarƙashin menene bin wato mijinta ina fata an gane shi kuma idan shi aka samu bai da gaskiya shi ma su masa fada su dawo da shi ya bi haƙoƙi ya kula da haƙoƙin da Allah ya ɗora ma masa na iyalinsa ina fata an gane wannan shi ne. domin namiji an ce a irin wannan ne idan mace ta hana kanta wa miji yana da rai ya hana ta ci da sha ya hana ta ya hana ta ci da sha to su kuma masu zuwa sulhun in yurida islahan idan sun yi nufin gyara a cikin zuciyansu sun zo da eh, tsarkakakken zuciya wanda ya zo a madadin matan a samu babu wato babu menene goyon bayan bangaren eh, ta a zuciyarsa saboda ‘yar uwarsa ne ya kakkaɓe wannan gaba ɗaya cire a zuciya ya nufi Allah kawai da gyara shi ma wanda zai zo a ta bangaren miji kada ya zo da wani irin ta'assubanci da goyon bayan miji saboda ɗan bangaren su ne shi yasa a cikin wannan sura a wata aya Allah ce la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas amma wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran azima Allah ce babu alkhairi a cikin mafiya yawan tarurruka da mutane suke yi sai dai taro da ya kunshi ɗayan abubuwa guda uku taron da aka yi shi don umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki taron da aka yi shi don a tara kuɗi a yi a ba da sadaka don a tafiyar da wani al'amari na addinin musulunci sai taron da aka yi shi don sulhunta tsakanin mutane kamar yadda Allah ce wa in ni minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah to idan aka zo sulhu takan yi sulhu din taron da ake don sulhu don sulhunta ɓangarori guda biyu ne sulhunta yan gida guda biyu ne ko sulhunta ma'aura ma'aurata guda biyu miji da mata kenan shine to sai Allah ya faɗi yayi bayani a cece wa may yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah masu sulhuntawa ba za su taba samun lada a wajen Allah ba sai sun nufi Allah da wannan sulhun nasu kowa ya aje son zuciyarsa a gefe ya nufi Allah tsakanin shi da Allah ya zo babu wani yana supporting wannan dan dan uwan shi ne to Allah ya ce in yurida islahan idan sun zo da nufi tsakanin su da Allah don ai gyaran ne to yuwaffiqillahu bainahuma Allah zai datar da su Allah zai musu muwafaka sai ku ga an daidaita tsakanin waɗannan ma'auratan amma idan wannan ya zo da son zuciya yana goyon bayan ita matar saboda ‘yar uwansu ne wannan ma ya zo da son zuciya yana goyon bayan namiji saboda ɗan uwansu ne to har abada ba za a daidaita ba domin kowa zai zo da son zuciya ne to Allah ya ce inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki da ya zartar da wannan hukuncin kana ya kasance aliman masani ne cikin maza cikin ma'auratan nan Allah ya kasance aliman masani ne idan matan ne take fitinan mijin take addaban shi idan kuma vice versa ne mijin ne yake addabar matan yake zalintanta yake sabbaba abubuwan da ke hana su zaman lafiya to inna Allah kana aliman Allah yana sane haka nan su waɗannan da suka zo sulhu din in sun zo don sulhu tsakaninsu da Allah babu son zuciya inna allaha kana aliman Allah yana sane da shi ma abinda kowa ke dauke da shi a cikin zuciyarsa wanda yazo bangaren macin da wanda yazo ta bangaren mijin sannan khabiran Allah mai bada labari ne a gobe kiyama idan kun zo da ni da mummunan niyya wajen sulhun ba don Allah ba Allah yana sane da abinda ke zukatanku kuma zai ba ku labari gobe kiyama cewa ba don Allah kuka zo ba su ma namiji da matan wanda yake galla zama wani Allah ya san da shi kuma zai ba shi labarin abin da yake zai fallasa shi gobe kiyama ina fata an gane ko to waɗannan steps ɗin su ne ake so a riƙa bi a addinin musulunci ba wai da an samu saɓani ba kawai a tasan ma kotu kotu ka ji kawai ki kai shi kotu a kai shi wajen 'yan sanda musulunci bai son musulunci ya fi son rinjayar da sulhu sai dai in ya gagara kuma ku duba tsari na musulunci ku fara shiryawa tsakaninka da matanka kawai babu third party kar a shigo da third party shine Hunna. kai da su ku musu wa'azi ka musu wa'azi ku zauna ku da ku ma'aurata ku yi solving matsalanku ku warware matsalan da take tsakaninku ku e ku kawai ba tare da wani ya sani ba idan ta hanyar wa'azi ne a ɗauki tafarkin wa'azi idan ta hanyar ƙauracewan ne a ɗauki ta hanyar ƙauracewan idan hanyar duka ɗin ne da musulunci ya faɗa a ɗauki wannan salon shi ma idan aka yi aka yi aka yi abu ya gagara nan ne yanzu third party wato na waje za su ji ke na waje za su ji to na wajen ma in sun zo su ma sulhu za a yi idan waɗannan hakamani ɗin mutum biyu ɗin nan da aka turo duk kowane ɓangare idan suka ce kai sun kalli auren nan sun bincika sun duba sun juya sun duba mafi alheri a rabu kawai to idan suka ce wani e eh, ah, wance mun sake ta saki ɗaya saki ya zartu an yadda domin Allah ya kira su hakaman masu hukunci idan kuma suka ce kai sun raba kwata-kwata ma kawai saki uku kawai sun kulle kawai kar amma a sake zama saki uku ya zartu a hannunsu ya zartu ina fata an gane ko domin Allah ne yace a turo su su zamanto alkalai wannan shine to Allah ubangi ya daidaita tsakanin al'amuran mu gaba daya kam sai aya ta gaba wa تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وللقربى wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin waɗansu haƙoƙi da yake so a ba da su gare shi shi Allah da kuma haƙƙin bayinsa. Allah ya ce wa abudullaha ku bauta wa Allah, wala tushriku bihi shay'an kada ku haɗa shi da komai. wabil walidaini ihsana iyaye biyu a kyautata musu matuƙar kyautatawa wabi zil ƙurba haka nan ‘yan uwanka na jini ‘yan uwa na jini zil ƙurba su ne ‘yan uwanka ta ɓangaren wato mahaifinka wato ‘ya'yan ƙannan mahaifinka ko ‘ya'yan yayun mahaifinka sune ne zilƙurba sai ɓangaren uwa kuma ‘ya'yan yayun mahaifiyarka da ‘ya'yan ƙannan mahaifiyarka waɗannan su ake kira zilƙurba wanda ta dalilin mahaifinka da mahaifiyarka ne ka samu kusanci da su su ma a kyautata musu in ji Allah subhanahu ta'ala kyautatawa sannan waliyata ma marayu su ma a kyautata musu ihsanan kyautatawa kaga an samu iyaye kaga an samu yan uwa na bangaren iyaye biyu din nan sannan na uku ga marayu sai na hudu wal masakini da miskinai talakawa fakirai wanda ba su da wato abin da za su ci su ma Allah ce ihsanan a kyautata musu matukar kyautatawa sai na hudu waljari bil qurba sai makwabcinka amma na jini dan uwanka na jini kuma makwabcinka wanda dangantakan jini ta haɗa ka yan uwantaka ta jini ta haɗa ka da shi sannan ga shi kuma makwabcinka ne Allah ce shi ma a kyautata masa kyautatawa sai waljari junubi da makwabcinka amma aljunubi na nesa da kai wanda babu dangantaka ta jini a tsakaninku wannan kuma ya hada musulmi da wanda ba musulmi ba tunda aka ce na nesa da kai wanda dangantaka ta jini ba ta haɗa ku ba amma makwabcinka ne so ya haɗa musulmi da wanda ba musulmi ba wancan kuma makwabcinka wanda akwai dangantaka ta jini a tsakaninku sawa'un yana musulmi ko ba, ko ba musulmi ba amma dangantaka ta jini ta haɗa ku kawunka ne baya sallah ba musulmi ba ne wanka ne kai Allah ya shirye ka zuwa ga musulunci shi ba musulmi bane Yarta ce kanwarka ce kai Allah ya shirye ka zuwa ga musulunci su ba musulmai bane mahaifiyarka ce mahaifinka ne ina fata amma dangantaka makwabtaka ta hada ku sai makwabci na uku shine wasahibi bil jambi wasahibi bil jambi shine aka ce makwabcinka mutuminka da yake kusa da kai kullum a liƙe tare da kai shine malamai suka ce wanda tafiya ta hada ku tare sali kun shiga mota luxurious daga nan za ku je lagos to duk wanda suke cikin motan makwabtanka ne wasahibi yan uwanka ne a wannan lokacin iya awowin da za ku yi daga nan kaduna zuwa ina zuwa lagos wannan zaman da za ku yi a mota ɗaya tare to kaman family ne kuna cikin compound guda ɗaya ne a cikinsu ma wanda ya fi haƙƙi ka kyautata masa shine wanda kujeranka yake manne da tashi a cikin ma mota to Allah ce su ma a kyautata musu kyautatawa ka ɗan sayi ɗan fiyowata haka haika ka saya masa ka miƙa masa ko kuma ka sayi leda in Allah haka ce ga ruwa fa in ma akwai masu sha ga ruwa in akwai masu sha in ka gafa za su karɓa kenan ka san yanzu irin al'amuranmu ya canja yawwa in ka sai ledan ka ba masu suka sha wani ya fara ciwon kai ya ce shi tunda ya sha ruwan in nan fa bai gane ba yawa kai kidnapper ne akwai abin da ka zuba ko kuma kai dan court ne akwai abin da ka shafa wa ledan akwai menene to shi ma duk abin da mutum zai a ihsani ko da kana cikin mota na fasinja ka san wani irin yanayi mutane kake tare da su ka san wani irin yanayi kake cikin shi a Najeriya ka san menene yake gudana kana ba ma wani biskit yana ci wani abu na samun shi wallahi in baka yi hankali ba in a kudanci he a sa ma taya yawa he a ce ka bashi kai chamin din shi ko ya ce bai ga al'auran shi ba tunda ya ci biskit ɗinka ya sha fiye wata irin waɗannan masu sace menene abubuwa fitinu dai ga sunan kala-kala ka gani kala-kala ko ya ce bai ma ga kuɗin shi ba yana da kuɗi ya kirkiro karya ya manna yake yana shan abin da ya nemi kudin shi ya rasa ko wayan shi to duk mutum ya kamata ya zamanto yana da ilimin irin yanayin da yake ciki da al'umman da yake mu'amala da su sannan ka kalli situation in eh shin is it conducive yi wannan abun wani irin mutane ne ya fahimtar su ya menene din su yanayin zai baka dama yi irin wannan dukka kalla insha Allah wannan shine waɗansu malamai sun faɗaɗa ɗawar sahibi bil jambi din nan misali mutumin da kake aiki tare da shi a ofis kullum kuna tare ku haɗu lokacin tashi yayi ku tashi to shi ma makwabcinka ne a irin wannan lokacin sannan kuma har ila yau cikin waɗanda Allah ce a musu ihsani ihsanan kyautatawa akwai ibnu sabil matafiyi da ya faɗo gari guzurin shi ya ƙare ko dare ya kama shi ba zai iya ci gaba da tafiya ba a bashi makwanci a sauke shi a bashi abinci a bashi guziri in guzirin shi ne ya ƙare a kyautata masa wa ma malakat aymanukum da abinda hannayenku suka mallaka inji Allah subhanahu wataala abinda hannaye suka mallaka shine aka ce kaman bayi ko kuyangi ko kuma matanka wani sun ce wasahibi bil jambi a can matanka domin ita ce kullun alike da kai bil jambi tana ka tana dab da kai ita ce malamai sun faɗaɗa shi ma wannan wa ma malakat aymanukum ya hada hadda dabbobi hadda dabbobi Allah ya mallaka maka raguna kana kiwon su a gida ka kyautata musu kyautatawa kawo musu dusa kawo musu harawa kawo musu ruwa mai kyau in suna bukatan magani ka kawo musu likitan dabbobi ya duba su ya ba su magani ya kyautata musu share musu inda suke kwanciya kaji kake kiwo ka kyautata musu ma malakat yaminuka ne yana daga cikin abinda Allah ya mallaka maka kai mota wannan tana daga cikin abin da Allah ya mallaka maka ita ma ka kyautata mata lokacin juyen bakin mai ka juye tana bukatan not a nan a ɗaure karkace a lallaɓa tana buƙatan tayu karkace a lallaɓa a a haka sa mata tayu da kyau sa musu miro sa musu danja eh? ka je buƙyan castelia ma za su baka shawara insha Allahu tabaraka ta'ala eh? eh shekaran jiya zan wuce suka ce salamu alaikum a sa fire extinguisher kafin bayan sallah bi ma'ana za a fara operation kenan <laughs> ina fata an gane ko to duk waɗannan abubuwan suna da kyau suna da kyau in ka je kasashen waje baka isa wallahi ma wani sa'i motan ka tana busa hayaki bakin nan ma ka tafi akan titi ba wallahi za a damke ka ne kawai ka tafi mota ba danja ta mutu ma a da daddare ka tsaya a gefen titi ba dan wannan triangle in ba wani abin da zai nuna ma ka ga rayuka suna ta salwanta to duk irin waɗannan abubuwa tsari suna da kyau mu mun rayu ne a yanayin da babu tsari shi yasa da an kawo wani abu na tsari ne mu ga an matsa mana kawai an matsa mana a bar mu kawai in muka taso kaman ka kado dabbobi sai inda suka tsaya kawai sai ta karo da juna wannan akwai matsala to duk abin da Allah ya mallaka maka ni'ima ce kada ka yi wasa da shi keke in Allah baka ni'ima ce sai ran da ta za zaka sani mashin wannan ni'ima ne duk abin da Allah ya damka a hannunka ka kyautata shi ka gyara shi yana daga cikin ni'imomin da annabi ma ya ce idan Allah ya ni'imta ka da su a duniya ka samu ni'ima shine gida mai kyau mace ta gari sai abin hawa mai kyau kullum sai an ga motanka a tsaye ta kasu ta mutu in kai nan a ganta constitution road ka tura ka tura ka gaji a ga an sa mata duwatsu kawu ne duk inda ai bala'i ne musiba ne eh to Allah ya ce wa ma malakat aymanukum eh kyanwa ce ka kyautata mata kare ne ka kyautata masa mun san wata ta shiga wuta saboda dalilin muna na mu'amala ga kyanwa ko yawa wata ta shiga aljanna saboda kyautata mu'amala ga dabba duk da yake wancan karin ba mallakanta ba ne, amma kyan wannan mallakan matan nan ne inna allaha lalle shi allah la yuhibbu baya son man kana muhtalan mutumin mai daga kai wanda yake gani shi yafi kowa ya fi ƙarfin ya kula ‘yan uwan shi zulkurba ɗin nan ya fi ya kula makwabcin shi na danga na jini ɗin da makwabcin shi na nesa yana wani ɗaga kai yana ɗaga kai ya fi ƙarfin ya saurara wa ibnu sabil ya fi ƙarfin ya kula maraya ya fi ƙarfin ya kula miskini ya fi ƙarfin ya kyautata ma iyaye kaga yana ɗaga kai yana ɗaga kai wai shi wani abu ne Allah ya ce ba na san irin waɗannan mutanen in ji Allah sannan fakuran mutum mai yawan alfahari da dukan kirji wai shi wani abu ne ina fata an gane ko to wannan fassaran ayan gaba ɗaya ta sama-sama kenan amma idan muka zo muka ɓaɓɓalla ayar idan muka ɗauki umarnin da Allah ya bamu ya ce wa abudullaha ku bauta wa Allah sai mu yi tambaya mecece ibadan mecece ibadan what is worship me ibada idan aka tambaye ka a musulunci wani kaiwa kake wa a ah, ni Allah nake bauta to me ibadar wace ansa za a bayar shaikhul islam ibn taimiyya rahimahullahu ya yi define ya yi defining abun a ya ka definition ma'anan ibada a musulunci ya ce al'ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al'akwali wal a'amali al-zahirati wal batinati wato ibada kamar yadda ya ce ismun suna ne general name ne suna ne jami'un da ya tattaro dukkan abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi duk wani aikin da Allah yake so kuma ya yadda da shi wannan aikin ismun jami'ul kulli ma yuhibbu wa yardahu sai ya ce minal akwali. wannan aikin maganganu ne da ake furtawa ko al'amali ko ayyuka ne wanda gaɓoɓi ke aiwatar da su fizikali saboda ibada an raba ta gida biyu akwai ibada wanda harce ke furtawa ko akwai ibada wanda kuma gaɓoɓi ne ke yin su so an raba ibada kashi biyu karatun ƙur'ani menene ibada aikin menene na'am addu'a istighfari subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar zikiri aikin meye ne aikin abin nan ne idan kai ruku'i a sallah subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal azim attahiyatu la aikin menene aiki na gabobi kuma dawafi a ka'aba kaga tafiyan kafa ne sai ka hada kuma da aikin ibada kana rabbana atina fid dunya hasanata kai majin din su safa da marwa ka tafi ka dawo aiki ne na me aiki ne na gaɓoɓi jihadi ka ɗau takobi ka zabura ka gudu ka harba ka sara ka yi menene aiki ne na me aiki ne na gaɓoɓi to saboda haka shin ai duk abinda da za ka yi da gaɓoɓinka ko abinda da za ka furta da harcenka shekul islam ibn taimiyya allah ubangiji ya ji kanshi ya ce to ka kalli abun idan allah yana san shi kuma ya yarda da shi to ibada ne in ka yi shi sannan ce albatinati shin wanda ake a ɓoye ne wa zahirati ko wanda ake a bayyane ne shi ma ayyukan ibada akwai na ɓoye akwai menene na bayyane ga sallah ibada ce ta bayyane zakka ibada ce ta bayyane sannan kuma a aikin haji ibada ce ta bayyane nasiha da wa'azi ibada ce ta bayyane ibada ta ɓoye imani da Allah ibada ce ta zuciya ne yarda da manzon Allah da kaunan manzon Allah da san shi ibada ce ta me imani da aljanna da wuta ibada ce ta me imani da mizani da siradi da ni'iman kabari da azabarsa ibada ce ta menene ta zuciya to ya zamanto duk abin da zaka in a bayyane ne ko a ɓoye ko da harce ko da gaɓoɓi he ka auna wannan abun kafin ka yi shi shin Allah yana san shi ko baya san shi in Allah yana san shi ya yarda da shi kai shi ana rubuta maka ibada yanzu mu duba ka fito da safe zaka fita to ka kalli irin takun da kake daga lokacin da kake fitowa daga gida in wani irin taku ne ake haka ana tafiya ana takawa ɗaiɗai ana takawa ɗaiɗai ana kallon mutane ta gefen fuska wannan tafiyan Allah yana son ta ya yarda da ita to kana cikin zunubi har inda za ka je ɗin shi yasa a wajen tafiya ma kawai Allah ce wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama hmm? wala tamshi fil ardi marahan innaka lan takhriqa al arda wa lan tablugha jibala tulan wala yadribna bi arjulihinna liyulama ma yukhfina min zinatihinna hatta a tafiyan nan akwai wanda in ka yi talada ne sai Allah ya yaba ma waɗansu yace akwai bayina na gari na kirki ya suke Allah alladhina yamshuna alal ardi haunan wanda suke tafiya a bayan ƙasa a natse. ba taƙama ba alfahari ba ƙombo ba lankwasa baya haka ba ɗaga ɗaya ka faɗa tafi ɗaya ana tafiya wai shi wani ne ana tafiya haka an ɗaga abin nan da makamantansu to kaga a tafiya ma akwai ibada da za a rika rubuta maka wancan kuma masu tafiya cikin alfahari da taƙama ɗin kaga zunubi ne mutum idan zai sa riga sai ya kalli ina rigan ta tsaya ta wuce idon sawu eh ta wuce to manzo Allah ce ma asfala minal ka'abaini fa huwa nar duk tufa ko wandon da ya wuce idon sawu idon sawu din nan zai kai ka wuta sai ka sa iri wannan rigan ka fito da Allah a sutura kai abinda Allah da manzansa suke so suka yadda da shi to a wannan ma ana rubuta maka zunubi sai ka daga wandonka ko riganka sama da idon sawun nan da Allah a sutura kayi abinda Allah da manzansa suke so kuma suka yarda da shi to a suturan kama kana samun lada har ka je inda zaka je har lokacin da zaka tube wannan sutura ina fata an gane ko shi yasa ake ce duk rayuwar musulmi ibada ne so wannan definition wannan ma'ana na ibada na ibnu taymiya ya hada duk wani bangaren ka na rayuwa kaga mutum yana zuwa za ka buɗi baki ka yi magana ka ce kaiwa ne ni sai ka ja burke ka duba kai wannan kalmar da zan furta yanzu ina Allah yana son ta ya yarda da ita kuwa eh to in ka furta ta kana da lada ibada ne in ka furta ta sai ka ga lallai in ka furta ta Allah bai son ta kuma bai yadda da ita ba sai kai shiru ka ki magana shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun duk wata kalma da ka furta sai an rubuta ta shi yasa manzo Allah yace kuffa alayka haza kun ga wannan harcen to ku rika kame shi wa hal yukabbu an-nasu fin nari ala wujuhihim wa ya riwayatin alama na kirihim illa hasa'idu alfinatihim duk irin waɗannan abubuwan komai naka to wannan shine ma'anan ibada kaga is wider than a yi restricting ɗin ibada ga masallaci kawai a ce in kai sallah ka fita nan ne kai ibada amma wajen masallaci baka cikin masu ibada duk rayuwanka ina sai da abu zan tawaye mudu sai in duba tawaye shi din Allah yadda da shi yana so a'a in nayi zunubi ne in na bar mudun a yanda yake na auna mutane cikakke ni ka yanzu ana gyara ma a wajen au ba ai yawa to ka san da bayan an cika maka mudun sai a dan yanko wani abu a dan yafa maka shi yasa da abubuwa suka yi albarka amma yanzu zai tawaye maka mudun ma kuma ba ma wannan dan duk wanda ya wai mudu ba zai baka dan wannan gyaran ba eh kaje malam ko dan gyara babu to zo zo sai a dan debo rabin mudu in ka saya da yawa a zuba sai kaga abu yana alheri to irin waɗannan abubuwa duk mutum ya kula su ibada ba wai in ramadan ya wuce shikenan an gama ibada ba ko a'a ibada duk rayuwanka duk movement ɗinka duk maganganun da za su fito daga bakinka duk ayyukan da za ka yi da gaɓoɓinka a ɓoye kai kaɗai za ka yi su ko a bayyane gaban jama'a sai ka rika auna su idan Allah ya so su ya yadda da su in ka yi su ana rubuta maka ibada hatta sa takalmi hatta sa hula hatta sa abin nan hatta wannan duka gashi nan to Allah ubangiji ya samu dace wannan ita ce ibada sai mu zo wala tushriku bihi shay'an kada ku yi shirka da Allah mecece shirkan to shirka ita ce kishiyan ibada can ka kadaita Allah subhanahu wataala nan kuma he ka hada Allah da wani ashirku huwa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shirka ita ce ka sanya wa Allah kishiya abokin tarayya alhali shi kadai ya halice ka banda wancan da ka hada shi da shi din shirka ta kasu kashi uku akwai babban shirka mejo shirka wanda take fidda mutum daga musulunci ta mai da shi kafiri waɗanne ne wannan shirka duk mutumin da ka ɗauki ayyukan Allah wanda Allah kaɗai ne mai iya yin wannan aikin kaje ce akwai wani malami da zai iya yin su ko wani da yake kwanci a kabari da zai iya maka su ka ba shi wannan sifofi na Allah din to ka zamanto shirka anan kai babban shirka mai fidda mutum daga addinin musulunci waye mai kashewa waye mai rayawa waye mai saukar da ruwa waye mai kawo dare da yini gari ya waye waye mahalicin mai da kasai Allah ne kadai yake ba wanda yake iya yi to ya kace akwai wanda yake zai maka kai ka gani shi yasa Allah ce qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in idan ruwan nan da kuke dibawa a rijiya in ji Allah idan na jari ruwan yayi yi ƙasa can yanda guga ba zai iya taɓa shi ba duk tononka na bohol a yi ta zira wannan pipe ɗin a zira dubu goma ba za su taɓo ruwan ba in na ja ruwan ƙasa in ji Allah waye isa ya ɗago ruwan ya kawo shi baki-baki har ko samu Allah ya challenge in mutane ai ka ce akwai wanda zai azurta ka akwai wani kabari akwai wani wali akwai wani shaihi akwai wani kaza akwai wani kaza wanda zai maka abubuwan da Allah ne kadai yake banta da yin su wannan shine ashirkul akbarul mukhrij min al milla shine babban shirka da yake jefa mutum waje mu'amala da bokaye ka je gun boka ka tsuguna ko dan duba ko mai bugun kasa duk waɗannan abubuwan shirka ne ina fata an gane ko ka kira wani Allah ka nemi gudunmawan wani Allah duk waɗannan shirka ne a kiyaye ita kuma shirka hatsarinta in ka mutu kana yi to abadan abadan banda kai ba aljanna Allah ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi janna wa ma'awahu an-nar wa ma lil min ansar ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن an لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك liman ya sha wannan shirka ita ce ke ɓata mutum lamari ita ce tarnaki da yake hana mutum shiga aljanna to mutum ya kiyaye sai akwai kuma ƙaramar shirka wanda ba mejo shirka ba ce ba ta fidda mutum musulunci ita ce riya an tambayi manzo Allah ma huwa shirkul asgar yace arriya'u yin abu don mutane yanzu na zo ina sallah Allahu akbar sallah wa ake yi wa Allah to ina cikin yinta ina cikin yinta sai na ji motsin waɗansu sun shigo sai na canja murya daga wanda da nake ɗazuhe na koma su daisi sai na koma shurain sai na koma wani dai haka halilal husri wal kuma ina muryata ta gida to da naji sun shigo kai sai na canja kawai sai na canja kawai sai da suka ɗan tsaya ina dan kallon su ta gefen ido kawai aka gama sai ce aka ce da Allah malam wai kai kai la'asar ɗazu, ko magariba aka ce aini eh, ne da Allah wai waɗansu mutane su ne waɗannan da suka zo ɗin wataƙila ma za a naɗa ni limanci a wani su wataƙila ma za a ɗauke ni malami ga yaransu menene duk kayi ne irin wannan to wannan shine ashirkul asgar wancan mejo shirka tana rusa dukkan ayyukanka daga lokacin da ka balaga har lokacin da kai wannan shirka la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin wannan kuma karamar shirka tana lalata iya inda kai shirka iya inda kai riyan nan yake lalacewa kayi sallan asuba lami lafiya kayi azhar lami lafiya kayi la'asar lami lafiya kayi abun nan maghrib a isha ne kai wannan yar riyar to ishan ne kawai ya baci ishan ne kayi sallan amma babu lada domin za ka yi attending din exam ko amma ka fito da F9 yawa ba mai kama ka da laifin cewa baka yi attending ba a'a kayi sallah amma ladanta ne ko kwaya ɗaya babu to shine Allah maɗaukakin sarki yana ce a hadisul qudusi ana aghna shuraka'i imina shirk faman amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu a ayan qur'ani kuma Allah ce fa faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada wannan shine maino shirka kayi abu don aji yaba kayi abu don ido ya gani ya yaba duk mutum ya bar wannan sai kuma shirka ta uku shine ashirkul khafi wata karamar shirka boyayya very light haka ba bata da senso mutum baya sensin mayayita baya sanin mayayita kuma malami bai kubuta ma ba yana yin ta manyan mutane da malamai da mene duk ana yin ta kawai ina fata an gane ko ita ce kaman ka ce ai jiya barayi wallahi kaɗan su shiga mun gida da ba don Allah da wannan karin nawa ba, wallahi da barayi sun shiga jiya da ba don Allah da wannan karin ba ka gani da ba don Allah da wannan karen ba da barayi sun shiga gidana jiya ka yi shirka ka yi shirka ina fata an gane ko ka nuna da inda Allah ne kadai bai isa ba kai ka nuna bai isa ba kai a tace kace da wannan karin ina fata an gane wani gobe ya za mu je kanun kuwa ya ce to zan tambayi ogana dai in Allah ya yadda ogana ya yadda za mu tafi in Allah ya yadda ogana ya yadda ai Allah ce wa mata sha'una illa me yasa ka kawo yardan shi kai a tashi mu dauka shi Allah bai yadda ba amma oga ya yadda to mu dauka shi Allah ya yadda oga bai yadda ba ba zai yi bai Allah yadda dole yayi dole ma ogan ma yadda kawai dole ma kawai ogan yadda ina fata an gane to inda za ka gyara wannan idan ka ce idan Allah ya yadda sannan ogana ya yadda idan ka ce wane ya zo sannan wane da Allah Amadu ya zo sannan Ibrahim wa ake nuna ya fara na? Amadu ne ya fara zuwa amma idan ka ce Amadu da Ibrahim sun zo akwai wanda ya riga wani? to wannan shi ke haddasa shirkan karka kawo conjunction in nan da wawun wawul ataf tufidu taswiya amma summa tufidu tarahi idan kace muhammadu yazo sannan aliyu to ya nuna aliyu yazo bayan zuwan muhammadu ne amma idan kace muhammadu da aliyu sun zo sun zo tare babu wanda ya riga wani kenan to ba a so kace in Allah ya yadda ka yadda idan kace idan Allah ya yadda sannan ka yadda da ba don Allah ba sannan wannan karen ina fata an gane ya nuna na Allah ya riga ya nuna na Allah subhanahu wataala ya riga to zaka ji mutanen mutum wani ne na zo jinka Allah ne gata na kai ne gata na ko ba ma faɗa Allah ne gata na kai ne gata na ni dai gani ga Allah gare ka in ya rike Allah kaɗai bai isa ba wannan din shi waye meye ne in Allah ya rike ka eh ina fata an gane ko to shine ba a son irin wannan to shi wannan shirka is very light manzo Allah sana cewa ashirku fi hadhihi al-ummati akhfa min dabibin namlati sauda ala safatin sauda fi lailatin zalma yace irin wannan shirkan is very light shirkan wato tana zuwa mutum baya sani yayi ta yanda take koyan ma al'umma ba sa gane ta kaman a ce baƙar tururuwa ta yi tafiya a kan baƙin dutse sannan a cikin duhun dare a ce ka zo ka nuna footstep ɗinta inda ta taka a cikin duhun daren karka haska tokila Allah na tuba ko turuwa ta taka wannan abun a ce ka nuna inda ta taka ga ɗaya ƙafan ga ai da kyar ne to yanda wannan ya buya baka ganin shi haka yake buya a cikin al'umma shi kuma kaffaran shi idan mutum ya yi shi ta ce Allahumma inni a'udhu bika an ushirika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka minaz dhanbi alladhi la a'lam ya Allah ina neman tsari ka kare ni daga in hada ka da wani ina sane ka gafarta mun daga wanda nake yi ban sani ba irin waɗannan ƙananan shirka ɗin to duka Allah maɗaukakin sarki ya haramta su sai mu je wajen wabil walidaini ihsanan iyaye a kyautata musu kaga Allah sai da ya fara gabatar da menene haƙƙinsa shi yasa tauhidi da aqida idan bata kafu cikin al'umma ba to ana cikin bala'i sai ka fara zaman lafiya da Allah tsabtukuna tukuna ka kadaita shi baka shirka da shi gaba daya to sai ka gangaro ka ɗauko haƙƙin mutane sai Allah ya fara gabatar da haƙƙin shi sai ya ta haƙƙin bayinsa a bayin masa ya fara da iyaye domin babu su ba kaman su a cikin dukkan waɗansu mutane wabil walidaini iyaye ihsanan a kyautata musu kyautatawa iya matukar kyautatawa ina fata an gane ko ka ciyar da su a lokacin da suka gaza ka shayar da su a lokacin da suka gaza ka ba su mazauni a lokacin da suka gaza ba su da shi su sannan ka samo musu tufafi irin wanda ya dace da lokacin sanyi da tufafi wanda ya dace da lokacin zafi ka samo musu wuta a kasko lokacin sanyi duk abin da ake so ka musu ka zo ka gaishe su ka zauna a gabansu ka ji damuwansu in suna ma magana ka taro hankali ka fuskance su ka saurare su in kuna tafiya kar ka wuce gabansu ko ka jera ka da tasu ka basu suna gaba kana bi eh? sannan kana ɗan koye da kai haka kana tafiya a haka in suna magana kada ka sa musu baki kada ka musu tsawa kada ka daka duk irin waɗannan abubuwa su ne wabil walidaini ihsana daga cikin ihsani ka sa su a makaranta in ba su da ilimin musulunci ilimin sallah alwala yanda suke ibada ba wai kai ta zuba musu tuwo kawo ka saya masa mota ba baba ga mota Allahu akbar baba ga abinci a turo shinkafa amma ka koya musu yadda za su yi sallah su kyautata sallah yanda lahirar su za ta musu kyau in mahaifiyarka ka biya mata kuɗi ta shiga islamiyya ko ka ɗauko musu malami kai ƙoƙari ka raba su da shirka in suna shirka kai kokari ka raba mahaifiyarka da zuwa wajen boka in tana zuwa ka gane mahaifinka ma haka in yana siyasa yana leka wajen bokaye ko yana abin nan kai kokari ko kuma shine mai yi ma karshen ta to mutum yayi iya ƙoƙari ya tsamo su daga wutan jahannama kyautata musu nasiha sosai sannan wabidil qurba mun fade su yan uwa da marayu wane ne aliyatama wane ne maraya shine mutumin da mahaifin shi ya mutu tun kafin ya balaga kawai daga ran da ya balaga ya fita maraya ku gane marayu yawwa ku gane marayu a cikinmu kar mutu ya zo ya tsaya wajen ka ce salamu alaikum he ka daga ido fa ka ganshi kaman wata bishiya ce karbakallahu ni fa maraya ne inda kai maraya ina mana tafi kawai kasuwa ka saman makanka mafita ɗauki diga ɗauki gatari kawai maraya shine wanda mahaifinsa ya mutu uba uba ya mutu amma idan uwa ce ta mutu ta bar mutu yana yaro ba a kiran shi maraya domin asalin wanda yake ciyar da kai ya shayar da kai ya ɗauɗa wainiyanka wane ne shi ne idan ya rasu a ce wane ya shiga maraici domin da kai da mahaifiyar taka duk uba ne yake ciyar da su wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ina fata daga ran da ya balaga ya fita maraici yawa ko babanka yana da rai ran da ka balaga to ciyar da kai da yake kawai wani ihsani ne amma ba wajibi bane ba wajibi bane to maraya shine wanda mahaifinshi shi ya mutu tun yana karami kafin ya balaga mun san hadisai masu ɗimbin yawa da suka nuna falalan ɗawainiya da kyautata maraya manzo Allah sallallahu yana ce ana wa kafilul yatimi kahataini fil janna ni da mutumin da yake ɗaukan ɗawainiyan marayu yake taimaka musu yake biya musu bukata ni da shi kaman bambancin yar manuniyan yatsan nan da yar tsakiya a aljanna mana annabi yana nan kai kana nan in kana cikin masu kyautata maraya ina fata an gane ko kyautata musu wal jari dhil qurba to makwabci wanda yake kusa da kai dangantaka ta jini na faɗa wal wasahibi bil jam wabni sabili wajen aljaru makwabcin nan shi ma fa babu shakka an yi bayani da hadisai masu ɗimbin yawa da izinin Allah subhanahu wataala za mu fara taɓo su gobe mu ji wane ne makwabci menene haƙƙin makwabci kai kana iya ma shiga aljanna ma ta dalilin makwabci in ka saba masa duk za mu ji su da izinin Allah subhanahu ta'ala in Allah mai kowa mai komai ya raya mu za mu tashi akan makwabta wannan shine da fatan zamu amsa a tambayoyi yanzu da izinin Allah subhanahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin ya rabbal alamin assalamu wa amma sai kai da amma ya ba To, malamai dai suna cewa duk wata ibada ta farilla da mutum ya rayu yana ya yinta yana ba musulmi ba yana nan a kafire kawai. Ina fata an gane domin rukunan musuluncin guda biyar ne, shine shahadatu Allah ilaha illallah shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko manzon Allah annai Muhammadu manzo ne na Allah na biyu sai tsaye da sallah na uku sai bada zakka na hudu sai azumin watan Ramadana na biyar sai hajjintan ɗakin Allah ga wanda Allah ubangi ya bawa iko duk wanda ya rejectin rukuni daya ka ce baka yadda da shi ba a zuciyarka to babu shakka mutum ba musulmi bane to wanda ya rayu irin waɗannan irin matasa ɗin nan da ba a azumin ba a sallah ba a menene wai ana live tukuna yanzu ana cikin university ana wata yawa ana menene to mutumin da da baya sallah ko baya azumi da ya mutu a lokacin fa ba musulmi bane mu iya sani amma yanzu tunda yanzu ya gyara ya gano ya rike ya fara azumin sai a ɗauke shi a musulunci yanzu ne ya musulunta yanzu ne ya Musulinta sai ya ɗora abin da ya wuce kuma ya wuce yana nan a matsayin shi ba musulmi ba ina fata an gane tunda ibada ce wanda amma kaman dukiya ce ta zakka mutu ya shekaru baya yi yana da ita yanzu sai a kirga masa shekarun kaga yana da shi yanzu abin da zai bayar ba wata ibada ba ce da ta manne a jikin shi wanda gabobin shi ne za su aiwatar da ita wannan shi ne Allah ubangiji ya rufa mana asiri ya kyautata kuma ƙarshen mu shi yasa manzon Allah sallallahu yace wallahi cikin mutum bakwai da za a sa inuwan al'arshi ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwar sai ce wa shabun da saurayi matashin da nasha'a fi ibadatillah shi tasowarsa kawai ya taso ne cikin bautawa Allah bai san wannan abun shirme wai life ba wai life ayi kaza ayi kaza ayi kaza kawai babu wanda isa ba halal ba haram a wajen shi kawai komai kawai shi an sake shi ne kawai a'a to wannan ya taso ne yana tashi balagarsa kawai sai ya tashi akan addinin musulunci da rikon addinin musulunci yana cikin wannan inuwan al'arshin da za a sanya shi a ciki annabi sallallahu ya yaba ma irin waɗannan ya yaba matasa irin waɗannan na'am jinkirta rabon gado a musulunci a idan jinkirta shin zai kawo maslaha babu laifi idan jinkirta shin zai kawo takura ya kamata a raba gado wani sa'i jinkirta shi jinkirta da zai wuce misali ya wuce hankali a kai shekara biyu a kai shekara uku a kai shekara hudu har wani kuma ya rasu cikin magadan kuma yana da bukatu masu ɗimbin yawa kaga ba a kyautata masa ba eh, wani zalunci ne na ɗan uwa wani zalunci ne na babban yaya ya ci an rike wani zalunci ne na ƙannan uba na mutum ce sun rike ba za a raba yanzu ba ko wani yayanku babba ya rika zari ido ba za a raba yanzu ba shi kuma yana can yana ci yana waɗansu abubuwa duk wannan bai dace ba idan akwai manya-manyan kadarori mutumin nan businessman ne mai ɗan kasuwa ne akwai wasu a waje akwai menene kafin a ce an tantance su zai kai shekara ɗaya biyu to sai a raba 'yan kuɗaɗen da suka shigo hannu sai a raba kudaden da suka shigo hannu duk abin da ya shigo hannu kowa an san shiya din shi rabon shi kasan shi sai a bashi wani abu ya shigo sai a ba kowa ya je ya biya bukatansa yanzu akwai wanda yake kudin makaranta yana university ne dalibi ne mahaifinsu ya rasu yau ya ce a jinkirta rabon gado sai bayan shekara biyu ko a jinkirta shi wa zai biya masa school fees wa zai biya masa kudin makaranta eh? ya za a ya biya kudin wuta wani yana nan bai da lafiya ya za a yi abiya duk irin waɗannan sai a ba ma kowa somin taɓi abinda ya shigo hannu sauran kuma idan aka zaƙulo su sai a zo a raba su yadda aka raba na farkon wannan shi ne mafi alheri sai ce ya a bai halatta ba kowa a kira shi da sunan mahaifin shi ud'uhum li'aba'ihim kawai huwa menene huwa aqsatu indallah ku kira mutun da sunan mahaifin shi shine adalci a wajen Allah ka masa adalci ina fata an gane yanzu wani idan ya ga mahaifin shi ya zama to ni babban mutum ko abin nan ya ga mahaifin shi manomi ne ya girma a hannun kanin mahaifin shi a gari babban mutum ne sananne ne senator ne ko abin nan baban shi kuma a can kauye yake yana noma rogo yana noma abin nan ko kuma yana sai da abin nan sai kaga yana jin kunyan ya manna sunan shi da na mahaifin shi kar a can wani din mai sai da mai dashen rogo eh shine shine to sai kaga kullun yana so ya manna sunan shi ga babban mutum wannan haramun ba a mai adalci ba Allah ce ka kira shi da sunan wancan mahaifin nasa domin hakan ma kawai akwai aya ga Allah sai a nuna ga na ƙauye can na daji ga abin da ya haifar ya haifar da wani irin mutumin da yanzu ya fi ku a birnin ma ba ba haka ba yawa ƙauye ya fito a nuna muka aje a nuna maka can inda baban shi ke inda suke da tsorogo can ƙauye da shuka Wata wataƙila da noman rake sai a ce to ga ɗan wannan mutumin yanzu yan garin yan birnin ma abuja ma ya gama sayanta duk wani gida da ka gani abu ina shi ne ma to sai a nuna allah mai iko kenan amma kullum mu a ce ai babba ne ina baban shi a ce wani babba ne kuɗi ne ya haifi kuɗi mulki ne ya haifi mulki a'a allah bai sa wannan ba a yi adalci wa baba ba ina fata an gane ko wannan shi ne ce eh, ni ina da azumin ka babu komai a game da shi nama a Allahu wa sakaka Allah ne ya ce da kai ya shayar da kai in ji manzon Allah sallallahu alaihi in kuma da gangan kai wannan kuma in tuffu ma fi anfusikum aw tubduhu ya alamu Allah in ka boye abin da ke cikin zuciyanka ko ka bayyana shi Allah ya sani amma a wajen malikiya su suka ce za ka kai azumin ka kame baki a kai azumin da kai sannan bayan sallah karama su sun ɗauki saddu zari'ati ne saboda kar a nuna mutane wai hakan ba komai a rika samun waɗansu su rika ci suna sha su ce sun manta malai suka ce kar mu ɗora mutane abinda Allah bai ɗora mu ce dai kawai Allah ya ne ya ciyar da kai babu komai inda gangan yayi da hila yake ba zai wa Allah ba wannan shi eh yake nan ma a yi addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin